Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin tara ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm A sauran sassan kasar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa, yau ma Madina Dauda da abokan tattaunawarta za su ci gaba da muhawara akan matsalolin da suka tattaru suka dabaibaye matasa. suka jefa su cikin wani hali na ɗari-ɗari da gudun aure mazan da kuma matan matsalar ita ce ta kamar rashin aikin yi da yake damun matasa eh, akwai mazan da suna nan su kai da su dai a ce yarwa ne suke aure akwai matsala da yanzu haka mata suke yi abubuwan da suke damun mata da ka fara neman yarinya sai ta dinga dura ma wahala ne eh, ka ga akan yi kwarya ta bi kwarya status ne ka ga student zai iya auren student yar uwar shi domin abin da iyaye ba sa ganewa duk auren da aka yi shi bisa tirsasawa da matsawa baya zama kuma matan kuna da laifi domin kun fi son kyalkyal in za a yi aure ya kamata a yi bincike wato binciken da ake yi a da da binciken da ake yi a yanzu ba a yi Yadda kuma a wannan zamani wasu maza ba sa kula da hakkokin matansu da na 'ya'yansu, ballantana kuma a yi maganar kyautata wadda aka saka, ko yaya malamai ke ganin matsalar rayuwar da ake ciki yanzu? ka tara mace hudu nan gida daban nan daban nan daban gurin ka fito ke ka samu koya abin da za ka yi a ci a sha da an waye gari ka ban macen da wahala a jiran ma fa ka ta ba ka fito fa kai dai fatan ka fito ka ga abin da za su sha a dan miƙa musu wani ma a gwangwani awo aiki ya tara mace uku yaya ishirin ko goma saboda Allah yaushe zai kula da lafiyar su ilimi shi sa baka kula da haƙƙin yaro ba baka kula da haƙƙin mace ba tana jira hajjaji milau sha ka ji a mata control ɗinta babu. To za ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. To a Facebook mun yi muku tambayar cewa a zamanin nan na yau matasa da dama na tsoron yin armi A ganin ku meye dalili kuma ma wahi tsoron arman tsakanin maza da mata ga amsoshin da wasu daga cikinku suka bayar. namiji shi ya yi tsoro saboda rashin kuɗin da zai yi arme ba shi da shi domin yanzu ya mace za ta faɗa maka me kake da shi gida mota ko kana aikin gwamnati kasuwanci da dai sauransu duk waɗannan sun shahi kuɗi ne dole sai akwai su kamin nan ta arme ka sai ya zamana yanzu ko 'yar talaka ko 'yar mai kuɗi dole ne sai akwai kuɗin kamin nan ta arme ka to talaka ina shi ina kuɗin ka ganan arman zai bashi wahala shi yasa mahi yawan matasa yanzu ke samun wahalar yin armi sako daga musa emmanuel wato gaskiya ana aure don a huta ne amma akasarin matan yanzu ba wai sun ɗauki aure ibada ba ne sun ɗauke shi wani jin daɗi ne na wani lokaci da zarar sun gaji to ka fara ganin wulakanci a tattare da su sako daga mubarak usman hmm. Eh yau da gobe gaskiya kan matasa maza ne ke da tsoron armi saboda halin da muka tsinci kanmu na raunin tauhidi da kuma al'adu da muka faralanta wa kanmu babu yadda muka iya don ba muke da laihi ba. Iyayen 'yan mata su suke kawo mahi yawancin matsalolin sukan sa sharuɗa masu yawa har su raba tsakanin sarmayin da 'yarsu sai dai in yana da kuɗin da ake so. Sako daga Badamasi Yusuf Abba. To, Na farko dai akwai rashin sana'a ko aikin yi ga matasa, na biyu kuma yawancin mata sun cika buri da yawa, shi yasa samari suke tsoron tunkarar matan da maganar aure suna jira sai sun tara abin duniya. Sako daga Tijjani ke Aliyu. Yau da gobe wannan sunan shirin naku shine amsa. Don wani namijin da kyar zai iya cin abinci sau uku a rana ballantana ya kawo wata ya ajiye bayan watanni ta haihu su karu. To ya za ka ce wannan matashin ya yi arme? Mata a su suna son arme amma su ma suna tunanin sunan wannan shirin naku saboda ciyarwa, tuhatarwa, anya kuwa zai iya. Amma kowace mace idan ta kai munzalin yi tabbas za ta so tana gidan mijinta. Sako daga Usman Ofe na fage. Talauci da rashin aikin yi da ƙin ɗaukar aure da muhimmanci Wasu in za su suna tsoron ciyarwa ne, ba sa tunanin ladan da sunnar da za su rayar ta ma'aiki Rasulullahi ne, kawai wannan shi ne. Sako daga Amina Sa'idu Bauchi. Yau da gobe gaskiya maza su suka yi tsoron yin armi a kan mata, kuma ba abin da ke sa mazan tsoron yin armi a wannan zamanin illa burin da wasu daga cikin mu iyaye muke ɗora ma 'ya'yanmu mata. Wai sai mu ce in dai ba mai hannu da shuni ba ba wanda za mu armar ma 'yarmu. shin mun mance ne da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo neman arman ku to ku aura masa idan kuwa ba haka ba to hituna za ta faru a bayan ƙasa da ɓanna mai girman gaske shi ya sa sai ka ga wata ta cika iya cikar yar budurwa amma ba ta samu mijin armi ba sai dai ta dinga hwama da mayaudara kullum in ba Allah ya kiyaye ba ma daga ƙarshe su ɓata mata tarbiyya kun ga a garin gyaran gira an tsone ido. Sako daga Fatima Hassan Almangawi Macina. Gaskiya akwai dalilai masu tarin yawa wanda yake hana matasa yin aure musamman a wannan lokacin da talauci da rashin aikin yi ya yi wa al'ummar Najeriya ɗaurin minti. Tsakanin samari da 'yan mata kuwa rashin gaskiya da cin amana uwa uba jahilci yana taka tashi rawar wajen tsoron yin aure tsakanin samari da 'yan mata. Sako daga Ummi Garba na Kwalo a Jaura. Hmm. Yau da gobe ai matasa ba tsoron armi suke ba, illa dai kawai suna tsoron yaudarar da 'yan matan yanzu ke yi, sai kun shirya da yarinya za ku armi juna, ta baka tabbaci, ka kulle kayanka ka tafi neman kuɗi daga ƙarshe sai a yo maka waya. Ana gaya maka cewar an ɗarma arman wance ko kuma gobe ne ɗarma armanta. Ga kuma uwa uba hidindimin da ake tsawwala wa arman. Allah da ya ruha mana asiri sako daga Shu'aibu Adam Bagwai Maza ne ke tsoron aure domin rashin aikin yi kuma kun sani cewa mace da yunwa ba ta zama guri ɗaya su kuma matan ba sa son mai ƙaramin ƙarfi amma idan kana da sana'a yau da gobe za ka zama gwaska kashi tamanin da biyar cikin ɗari matan na son aure amma mazajen sai a hankali kowa ya dogara ga aikin gwamnati sako daga prince habib kamba To masu saurare ga zauren matasa kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta Malam Ɗahiru Sabi'u da Nura Datti Kankarofi da Zainab Ahmad Maska da kuma Jummai Sa'idu Baban Ja'e za su ci gaba da muhawarar da suka fara yi a makon jiya kan dalilan da ke sa matasa suna gudun aure. Da yawan matasa kamar yadda na faɗi da farko ba sa son yin auren ba wai don ba sa son su kashe kuɗinsu ba ne ba me yasa kake ganin yanzu kowa ke gudun aure to ai kamar yadda na gaya miki ne tun farko ka yi maganan lefe ko shine ai ce ba dole sai sun kashe kuɗinsu ba waɗanda ma ake musu kyauta kamar yadda zainab da ta yi ma ta ce ba ta yadda ma da to ka gani to akwai gidan da kamar yadda jimai take faɗi yanzu akwai gidan da ake cewa an yafa lefan ma a kawo sadaki kawai a yi auren amma kuma sai ka eh, duk da haka sai ka ga ba a yi auren ba to gaskiya kamar yadda di na faɗa ɗin matsalar ita ce ta kamar rashin aikin yi da yake damun matasa duk da kuma kamar ita malama zainab ta yi batun wasu eh, gidan masu ce sun yafi lefe misali wani ba lefan kawai ba irin raguwar hidindimu na ka zo wurin mace ka dinga mata hidindimu ko irin more especially yanzu da mata suke da matsala eh, mata suna barin gama akwai matsala da yanzu haka mata suke abubuwan da suke damun mata da ka fara neman yarinya sai ta dinga dora ma wahala idan za a yi ashobe misali na biki za ta zo ta ce za ka yi mata man gama ba za ta ce tana so ka yi mata lefe za ta ce za ta je yauwa yanzu ba ma kala ɗaya ake ba ba kala biyu ba sai a ce kala shida ne akwai lefe akwai leshi na dubu misali shida ko dubu goma a ce sai ka yi wannan haka yi akwai bayanin da malam bai yi ba tun farko ta gani na farko kuna kuskure tun wajen neman aure tun wurin neman aure akwai matsan da yanzu sai sun hango gidan da akwai maiko eh, ba za su yi wani hidima ba za su yi wani wahala ba sannan za su je su neman auren jali ka tsaya na jira ka tsaya akwai matsan da suna nan su kawai da su ne a ce yar wane suke aure eh, fi sibillahi ba zai yiwu ka ga tsaleliyan yarinya ta gama an gama kula da ita ga fatanta da lahiya da menene kai sai ka je ka dauko ta kai ka dauko ba za ka ci gaba da kula da ita ba ai ba zai yiwu ba zai yiwu ba amma mota ne mai kyau ka ganta an aje ta an yi mata polish ka ta da injin da komai da sai kai ka dauka kai ta hawa ba service ba zuba mai ai rushewa za ta akwai wani abu wanda ban katse miki hanzari ba akwai namijin da mm. kuma matan kuna da laifi domin kun fi son kyalkyal misali ne akwai misali wanda na ga aure an yi miji ne kullum wankin mota yake yi yau zai je ya wanke wannan mota ya je ya goge ta ya mata polish ya zo wurin yarinyar nan kullum yana dora ta akan cewa motocinsa ne zai zo da mota gobe ya zo da jeep jeep ya zo da wanda gata ya zo da head haka yake ta mata karya bayan wankin mota yake da aka yi auren sai ta gano cewa ashe wankin mota yake ba ba ne bane wannan shine ya kashe auren aka zo ba a zauna ba kwanan su shida aka rabu wannan laifin iyaye ne eh yawa barka ji ko in za a yi aure ya kamata a yi bincike idan aka yi idan aka yi founding ta ta ce ita ba ta san magana ba dole kuma suka rabu ta ce in dai ba ƙarya yake yi mata ƙarya ashe wannan ba rayuwarsa ba ce rayuwar aro ya je ya aro haka suka rabu to ai dole a rabu ne saboda kin ga addini ai abin da aka ce idan idan za a yi aure sai an bincika wato binciken da ake yi a da da binciken da ake yi a yanzu ba a yi domin a da abin da aka ce idan za ka yi aure sai ka tura iyayenka sun je sun ga iyayen yarinyar sun ga yarinyar domin na san ni kamar wani family ɗinmu haka idan ka ga yarinya kana so ba ka isa ma ka zo gurin ta zance ba sai ka fara turo iyayenka tukunna sun fara magana da iyayen shin an yadda mu ya dinga zuwa gurin yarinyar na zance ba kowa a ciki shi aure kamar ciniki ne ba a so an yi wa wani alkawari sannan kuma wani ya zo ce zai hau kan wannan alkawarin haramun ne haka addini ya shimfiɗa idan har na yi wa wani alkawari zan ba yata sai wani ya taho saboda ko sa ko wani nasabarsa ko wani kusantakasa da wani dan uwana ya zo yana da buƙatar a bashi wani yarinya bayan na riga ne wancan alkawari to a ka'ida addini sai idan har ita yarinya ce ta ce ba ta son wannan ɗin wanda aka ba ta tun farko ba wai saboda dalilin wannan mai kuɗin ko wanda ake ganin ya fi wancan nasaba ɗin ya shigo ba saboda kawai ra'ayin kan kanta ba wai kura mata aka domin abin da iyaye ba sa ganewa duk auren da aka yi shi bisa tirsasawa da matsawa baya zama idan malam eh, akwai wata baiwa lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baiwa ce da mijinta shi ma bawa ne to amma sa inda aka yanta ta sai ta ce ba ta son mijin domin ita ta zama yantata don me za ta auri bawa sai ta ce ba ta so amma a ka'ida za ta iya zama da shi in tana so to amma tana ganin ta samu freedom sai take kokarin ta samu wanda yake shi ma yantace ta aura ya zo yana sharɓa kuka a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta kuka sunan shi na manta yana ta kuka a gaban manzo Allah manzo Allah ya tausaya mishi yake gaya wa sahabbai yake cewa ku kalli karfin soyayya ya zo yana ta sharɓa kuka kamar zai rasu amma ku duba yadda suke tare da ita da amma yanzu saboda ta samu yanci ta ce ba ta san shi saboda haka sai yake roƙon manzo Allah sallallahu alaihi ya je masa biko domin ta yadda ta haƙura ta zauna tare da shi matsayi irin na ma'akin Allah sallallahu alaihi bai aika ba sai tashi da kansa ya tafi gurinta da ya tafi gurinta ya sa aka yi sallama da ita ta zo ike cewa na zo akan maganar biko akan wani ta ce ya rasulullah umarni kake bani ko shawara ta kake nema sai ce shawara ki nake nema ta ce wallahi bana so ya rasulullah aka kuma haƙura ya haƙura ta ce da umarni kake bani sai in yadda amma tunda shawara ta ake nema ni nake so in zauna saboda ra'ayin kaina ya rasulullah bana son sa na ga ka zabura ne eh, abin da yasa na zabura malam ban tare numfashin ka ba kamar yadda ka ba da misali misali a ah, misali famulinku idan namiji ya ga mace yana santa sai ya fara turo magabatansa su zo domin a nemi izini ya fara zuwa wurin yarinya har Allah ya sa a yi aure in an yaba da hankalinsa da addininsa da nasabarsa da sauransu amma a ɗaya bangaren akwai iyayen da wallahi mu especially iyayenmu na wannan zamanin ba sa duba wannan in dai mutum ya zo da ƙarfinsa misali idan ya zo da karfinsa sun gan shi da kuɗi yau ya sha shadda ya zo da wannan mota kamar misalin da na bayar kamar misalin da na bayar akwai mutanen da iyayen za su zo idan suka zo kawai sai ki ga an ce a ai da mutum ya zo da karfin sai a ce a to ai an gama bincike kawai mai mutunci ne eh, kawai fito sai ki kuma an samu matsala to ai bincike ma ina ganin dai wannan problem din ba mu cika samun shi a abu ba sai dai ne wannan issue ne ake na general gaba kamar a Kaduna zaka ga akan yi ƙwarya ta bi ƙwarya status ne zaka ga student zai iya auren student ɗan uwar shi ba wai dan wani abu ba saboda yanzu iyaye suka ga cewa yaro yana da future ya dan gama karatun shi mai akan yi musu baiko daga baya su yi aure ko wani abu haka amma dai ba batun kuɗi ba gaskiya mu da namu area ba batun area bane ko Kaduna ko Kano sosai mai karfi eh, saboda ba ake na gaba daya kuma yanda za a gyara matsalar ba wai batu ake na Zainab kina ganin eh, kina ganin soyayya na taka rawa a auren yanzu yana takawa bayan soyayya ma akwai abubuwa da dama da ke takawa din kuma ina so in maka wani gyara daya ka yi hakuri ni am not against ba wai ina da wani abu a against kana ba kaga ko magana auren jali da ne maka mazan kano ne suka fi kowa yin wannan abu magana da malam yayi magana gaskiya ne magana da malam yayi na cewa yanzu iyaye ba a yin eh, ba a bincike kafin a zo ga magana aure kai ka ce in aka zo aka samu mai kuɗi ba aka bane ba abu guda biyu ne kaga al'ada ta bata addini mm. na ɗaya na yanke na biyu kuma gudun kar wannan ya sabuce saboda ana ta cewa maza kun fi mu yawa yanzu kun fi inda za ka yi wasting wajen yo wannan zurfaffen binciken har ya sille ya yi tafiya shi saboda daman ba dan Allah ya zo ba kuma a duniyan nan yanzu babu wanda bai da guntun kashi a tare da shi in aka ce za a zauna a dokokin da ake bi na addini strictly wallahi ba za a yi aure ba Hmm, za a a'a za a yi a'a za a yi don matsalar zai a same ta amma za a kautar da ita domin ai shi addini ba wai matsawa yi misali ai abin da aka ce ka yi bincike binciken da ake so shi ubangiji maɗaukakin sarki ya waje ya kamar eh, halatta mana mai auren amma baya so a yi rabuwar kuma rabuwar ma ya halatta ta amma shi ne halat ɗin da ubangiji baya ƙauna gashi halal ne amma ubangiji baya kauna domin duk sanda aka yi saki ana faɗi cewa al'arshi ma sai ta girgiza saboda kaushinsa ba a san to malam me yasa yanzu al'ada ta fi yawa a cikin harkan aure akan bin umarnin addini za mu iya cewa akwai waɗanda ba san menene sirrin yadda addinin ya ce a yi abun ba za kuma iya cewa akwai son zuciya shine ai jahilci jahilci in akwai jahilci akwai son zuciya amma in mutumin da ya san addini ne in ka ga kwakwaf din da zai maka wajen auren yarsa sai ka gudu ma kamar yadda take faɗa domin a ka'ida hatta inda akwai wani tabo a jikin yarinyar ya kamata a sanar da kai ko makero ko wani kyasbi ko wata bulala ta makaranta da aka tare mata addinance ba mamaki sa inda kuka yi auren tunda ba za ka iya ganin kai jikin ta ba kafin aure amma sa inda aka yi auren ka iya ganin wani kwamɓalelan tabo ka ce kai baka san wannan ba kuma kila ba ka daga yawa daga sannan ma sai zuciyarka san da kake mata da kaunar da kake mata da ganinta da kai a lullube sai dan wani abu to abinda addini baya so a samu kenan shi yasa banda bincike da na fara gaya muku dazu da ake kokari a yi nasaba na nasaba ana so a yi bincike ma na lafiya yaya lafiyarta take shin tana da wata wata lalura ta ta ta ta ko tari ko ni something like that wani abu ne wanda wasu iyayen ba za su iya faɗa ba idan ba da kuɗi bana ba za ka yi mata ba idan kana da kuɗi in an gan ka da mota har hotuna ake kai ma darje a a darje biɗin mai gwaɗi tsoho da kuɗi yaro yaro in ba kuɗi yau ya koma tsoho muna nan muna aikin ba za mu tsayawa ba Jamila ka hamma ci gaba mm. Abubakar Ahmad Roni da ke biye da mu yanzu haka a Facebook ya ce abin dai ba a ciya komai wallahi idan har ka biye ta matan mutum ba zai yi armi ba don ba don na ɗauka duk abin da ya faru da ni ba a matsayin jarrabawa da ba zan yi aure ba ma. <laughs> Lallai ga dai ra'ayoyi da dama Allah ya bamu lokaci mu karanto su. Amin. To idan muna cikin wani zamani da wasu maza ba sa kula da hakkokin matansu da na 'ya'yansu ya kuma ga kyautata ma matan da aka saka da tallafa musu Anya kuwa ba sai malamai sun haɗa kai sun dage da haɗakarwa ga dangadan ba kuwa? Malam Munzali Hassan Kohar Kansakali a Kano ya amsa mana waɗannan tambayoyi Ana yi ga a rediyo daidai gwargwaro an ci gaba. Ajiyar rediyo nan mun ci gaba gashi nan gidan rediyo ana samun ci gaba ga makarantun dare ana tura yara islami ka tara mace hudu nan gida daban nan daban nan daban burin ka fito kai ka samu koya abin da za ka yi a ci a sha da an wayi gari ka ban macen da wahala a gidan ma fa ka ta ba ka fito fa kai dai fatan ka fito kai abin da ya su sha a dan miƙa musu wani ma a gwangwani awo aiki ya tara mace uku ya'ya ishirin ko goma saboda Allah yaushe zai kula da lafiyar su ilimi shi sa baka kula da haƙƙin yaro ba baka kula da haƙƙin mace ba tana gira ajaji mila ka ji a mata take da control ɗinta babu to wannan shine gaskiya ja mana da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma mun shiga da cewa da kunci rayuwa kuma ya ja mana ba abin nan bai kiran ba magana a addini yake ba jiya wani kadi na yake biyan uban mu ɗaya sun yi su ishirin ne suke sallah a masallacin sallah asuba gashi a nan can ɗorawa yan gidi can cikin rijiyar zaki ice wallahi ta har wani babban mutum ba zai ba zan iya kama sunansa ba wallahi hajji ajami ya ce wallahi su 28 ne sallah asuba ce malamin ya yi su ya ja musu amma wallahi arzimu da ita tashi ya raka'a biyun zai sallama sai ya kara tashi raka'a ɗaya sai musu sallah raka'a uku amma duk masallacin wallahi babu wanda ya kula raka uku ko ita raka uku aka yi sallar asuba jiya kani na uban mu da Usman yake aka wayi gari sai ɗansa ɗan shekara shi da yake yake baba ba mu ko ɗan shekara takwas ne al'amin ne itina tamma baba magariba muka yi a fa masallacin to kin ga an kai yanayin kunci saboda duk wanda izu ne ce mai zaka ce wallahi malam kowa da kansa yake shi kansa a lokacin da yake haka wallahi al'azima abinda da zai ci a gidansa bai bari ba ya zo gabana mata suna matan sa biya a bakwai baya kanci ba ofis kasuwa yake mutuwa ya tafi jiran kanci a yi a shi ɗari biyu a nan kwari rana mai gidan nasu in ya zama ya ga la'asar ta yi ice gudu yake ana yin sallar la'asar da an yi ana kira sallar la'asar zai to masallaci ya ƙara gidan ko mata babban masallan juma'a siyan ma cin turo wani yaro ya yi wa ya ce a kai mata a kar masa ya bayan ta kama sa silifa na alura da kanin ba zai dama ya raba musu ɗari biyu ya zo ya zo yanzu a waje na ake yi sai zai ta sai aka aka bashi karamin buhun shinkafa wallahi to kin ji wannan kuncin rawar da ake ciki saboda Allah mana cin wannan situation yanayi na rayuwa yaushe dan adam zai da ai zai nemi wani ilimin addini ba Allah ce lalle ne mu tsaya ya ayyul ya ayyul nas an fushin alku na ku tsetarar da ku da kanku da ku da kauta to kowa ya shiga lahaji ne da abin zai samu ya ci saboda nauyin tsadar rayuwa da nauyin iyali amma ana ta kokari malamai wallahi gida masallatai makarantu musamman ga ramadan ina tuwa mm. yanzu zai za ki ta wa'azi ana ta wa'azi amma wani abin da ya shi shi jamila kamar ba ba saboda rayuwar kowa kuncin ya yawa ga rayuwa ta tsada yanzu abin da aka sai shi naira biyar yanzu naira ashirin ne jimla. kuma aka sai shi naira ashirin yanzu naira talatin ne kuma aka siye naira talatin yanzu naira hamsin ne ko ɗari ma saboda Allah bila ya ka tara mata ka tara ya a shana ta karu na ji abin da take yin magiya karu yana yanzu take giyan ɗazu ɗazun nan man kuɗi tana san su ɗari uku da tamanin sai da ɗari biyu ne da wani abu mai kyau na gyaɗa da ɗari uku da hamsin da ɗari da ko ɗari biyu ne da wani abu na kwantolo a ɗari uku ɗazu ɗazun nan wallahi azim ta ce ana kawo kwandon tumatir da bai fi wata ɗaya ba ana siyan sa ɗari biyu da wani abu yanzu wajen dubu mm, dari biyar yanzu wajen dubu uku ne da wani abu wallahi ɗazu take min lissafi anan kin san kina da wace ita baki mamaki mm. to ina ma za ka fita ka samu Allah ma ya taimaka mun samu canji na gwamnati alhamdulillahi an samu canje-canje wajen sha'anin tsaro tuni umudul abai ka da samu wani matsalar rayuwa musamman yankin mu mu da muke arewa kama alhamdulillah an samu kwanciyar hankali gaskiya alhamdulillah wajen ci gaban samu walwala al'amura na kasuwanci da sha'anin abuwa sun fara daidaituwa wanda sai da Allah Allah godiya kuma addu'a ce mana kuma san Allah ya tabbatar mana da haka ya tsara shugaban mu jagoranci shugabanci an adalci ya ba su zuciya da kuma shugabanci na gari kwarai da gaske kuma al'umman mu baki ɗaya muna addu'a kamar da ke sani wallahi Allah ka ba mu gane ya ba mu himmatuwa da tsayawa a cikin bin Allah da sanin sa kuma idan mu bi shi ya hore mana za mu yi da rayuwa mu taimaki addini da yan'uwan mu baki ɗaya kwarai da gaske muna ta ƙoƙarin wannan wallahi kwarai da gaske ku kuma harkar jira yan jarida kuna taimakawa kware da gaske wallahi irin kafofin watsa labarai irin wannan ci gaban da aka samu shi na ga miki duk da yanzu ba jahilci an samu ci cigaba kwarai da gaske ana samun gaba kuma kuma Allah ya saka muku da alheri gaskiya Allah ya mu kyakkyawan jagoranci kwarai wajen taimakawa da faɗakarwa kwarai da gaske da wanda bai karatun ba wannan ma makaranta ce irin wani hayoyin da kuke samarwa su babban ilimi kwarai da gaske wallahi kuma Allah ya ku jagora na gari Allah ba ku nasarorin ku kware da gaske Allah ya taya ku jagora ba ku nasara kan da ku da mutuwan ku kware da gaske mu ku jagora kan sha'anin ayyukan ku kware da gaske wallahi kware da gaske amma na ta yi na ta kokari wallahi kware da gaske to amin Allah ba mu kira ya ba mu kuma jagoranci da shugabanci na gari ga mu mugun hali ga halin namu mu maza maza mu sake hali yaye mu maza jamila ina cikin karanta eh, ra'ayin abubakar ahmad roni na ga daniel ya ɗaga hannu sai na yanki mm. kinga inan ya ce abin da ba a komai wallahi idan har ka biye ta matan mutum ba zai yi armi ba ya ce ba don na ɗauka duk abin da ya faru da ni ba a matsayin jarrabawa da ba zan yi arman ba duk yarinyar da kace kana so sai ta fara kawo maka matsaloli kala-kala wajen aji hmm. al'amarin dai sai haƙuri ji abubakar ahmad roni mm. ga kuma imrana shehu ya ce kai wallahi matan nan ba gaskiya suke faɗa ba wato su zainab maska da <laughs> da waɗanda hey. Eh. aka tattauna da su ya ce kai wallahi matan nan ba gaskiya suke faɗa ba mata buri ya yi musu yawa kuɗi kawai suke so kuma ina da hujjoji wallahi yanzu mutum ko yankan kai yake yi za su arme shi kuma in ƙura'ani da sahihi muslim ya haddace in bai da kuɗi ba su arman shi <laughs> amma kuma kin ga wani abdullahi sani sarki abin da ya faɗa ban gane ba ya ce amma kuma fa ba sa gurin saduwa da junansu ta hanyar banza fiye da ka ce kana so ka yi aure sai ka ga an fara kallon ka ba ƙauye me yana nufin kinan auren ne ba a son yin shi eh to sake karanta mu ji cai amma fa kuma mm. ba sa gurin saduwa da junansu ta hanyar banza da ka ce kana so ka yi aure sai ka ga an fara kallon ka ba ƙauye aha kenan an gwammace ai dai rayuwa ta 'yan duniya haka a ci eh. duniya amma dai kar ai aure kar ai aure mm. amma jamila ni ina ganin tsakani da Allah iyaye in kuna ji ku yi hakuri amma iyaye musamman iyaye mata mm. wallahi lahin iyaye mata ne me yasa kika ce haka da a ce da a ce wasu bidiyo'i da ake shigowa da su a nemi albarka maimakon a nemi a yi arziki da da arman ya mm. da a ce a bar sarmayin da budurwa mm. in tabar ma gare shi a kai mishi amaryar shi haka su rika kwana akan tabar nan tare mm. kaɗan kaɗan ana kullawa ana cirawa har su sayi gado tare su sayi kujera su sayi labule su wallahi da za amma iyaye amma kin ji abin da suka faɗa a mm. tattaunawa su suka ce matan da in baka da mota ko kuma gida ko kuma kai kana aikin gwamnati ba ma sa su saurare ka ko da su ba su da aikin amma kuma akwai iyayen da ke sa wa ƴaƴansu a kai in kan ma ki kuskure ki kamin sai mai mota sai mai kuɗi sai a baki ga wani bidiyo da ya ta yawo wata mace da take tallakanta ba sai ma'aikacin banki take so kuma sai mai gida kaza sai mai motoci biyar to kin mm. san dai akwai matsala ba ki ganin saboda su matan ba su da abin na kansu ne abin da ya sa kenan saboda suna so idan sun yi aure kada su shiga inda za su wahala ko kuma jamila iya iyayenmu da mm. suka yi aure ba su da abin kansu suna yan ƙanana ma aka musu aure amma haka suka zauna haka suka haka tare in arzikin ne tare suka yi arzikin mm. tare aka taso amma yau iyaye ɗanka bai iya aure ka zo ka kama mishi gida miliyan ka mishi auren ɗa bai sha wahala ya aure ba mm. kuma saboda wallahi muna da matsaloli abin addu'a kullum mu ce addu'a addu'a amma tsakani da Allah ya kamata mu duba mu gyara bidiyo'in sun yawa mm. mazan nan da ke gudun aure na rantse da ana tsawwalawa ne sosai idan za a tsaya akan abin da aka ce a yi da za a ga za a ga bambanci kwarai da gaske masu saurari iyakacin shirin kenan da fatan kun gamsu da wannan shiri sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya